shahararriyar jarumar nan ta dandalin kanewood da tauraruwar ke kan haskawa umma shehu ta shirya saka kafar wando ɗaya da mai yi mata bita da kulli a masana'antar fim ko da yake jarumar bata bayyana sunan wanda take caccaka ba jarumar ta bayyana cewa ba za ta damu ba idan har aka kore ta daga masana'antar sakon da ta wallafa a shafinta na kafar sada zumunta, Umma bata boye irin rashin mutuncin da za ta iya yi ga duk mutumin da ya takale ta ba. Babu abin da ya dame ni da kai, idan ka ga dama ka sa a kore ni. a kanewu dan na san ba kai ne mai ba da daukaka ba Allah ne dan haka wallahi na fi karshen mutunci ni da kake kallo na bana tsoron kowa sai Allah ni umma shehu na fi karfin na baka hakuri ba tare da na maka laifi ba dan ka sa an yi da kasin dina sai me ni kafin kai ma kanka ai an maka dan haka ba cire ni ya kamata kai ba kora na ya kamata ka sa a yi nonsense ni ba zan sa hoto ina fadanci ba dan babu abin da nake nema a gurin kowa sai gun Allah ka je ka tambayi wace umma shehu za a gaya maka irin rashin mutuncin da zan yi kuma idan ka tashi tambaya ka zo unguwar mu ka tambaya a nan ne za ka ji ainihin halin umma shehu babu wanda ya isa ne mai fadanci idan ina son ka ina son idan bana son ka bana son ka ni haka nake don haka to hell with you idan ba a manta ba kwanakin baya umma shehu ta jawo tsegumi a kafafen sada zumunta bisa ga tambayoyi da mai gabatar da shiri ya yi mata a hirar da ta yi da talabijin arewa 24 a cikin wani shiri na musamman bayan hirar da ya jarumar ta fito fili ta bayyana cewa bata ji haushin abin da ya faru ba tsakaninta da mai gabatarwar dan na subscribe don samun labaran kanewa da ɗuminsu daga tashar tsakar gida